ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا za a ajiye littafin ayyuka sai ka ga mai ɗaukar littafinsa da hannun damansa da mai ɗaukarsa da hannun hagunsa kuma za ka ga kafirai ya kai mutum suna tsorace da abin da yake cikinsa don suna sane da abin da suka gabatar a cikinsa na kafirci da saɓo za ka ji suna cewa kaicenmu mun banu mun ƙare, me yasa wannan littafin baya ƙyale wani abu ƙarami ko babba na ayyuka mu face sai ya kiyaye shi ya ƙirga shi. Za su samu duk abin da suka aikata a rayuwar duniya na sabo a rubuce an tabbatar da shi, kuma Ubangijinka ya kai wannan manzo baya zaluntar kowa don haka ba zai yi ba akan wani ba tare da zunubi ba. kuma ba zai tauye mai biyayya wani abu cikin ladar ɗa'arsa ba.